sunana halifa balarabi'u shugaban kamfanin alba plastic and recycling company da yake nan da dakata industrial area a kano muna sarrafa shara zuwa nau'i daban-daban ma'ana sharar jama'a da kuma sharar kamfanunuwa wacce ake ce mata industrial west da kuma consumer west a inda muke narkata mai da ta kwaya-kwaya da saida ma masu kamfaninnika da suke yin tabarma da kuma sauran robobi daban-daban wanda kuma yake wanda za mu iya juya shi ne a nan ma'ana na ɓangaren leda kenan shi kuma muna juya shi zuwa ɓangare daban-daban ma'ana kamar leda fiye wata sharar leda fiye muna maida ta zuwa leda shara wato binbag kenan da kuma ledar da ake sakawa a cikin buhun taki da kuma wanda ake gini da su na dakin da wanda ake rufe a bukokin ƙauye da dai sauransu idan aka shigo mana da shara muna farawa da kurushin ma'ana muna da manya-manyan injina da suke mana kuroshin kowane irin nau'in shara yawa ma'ana za su faffasa su sassara muna da wanda yake mammatsewa wato agglomerator sannan muna da ainihin wanda ake ce masa recycling machine shine wanda yake aiki da zafi da hitoci wanda yake aiki a 200 degrees zafinsa wanda duk wata ruba da ka saka masa zai narita ta idan ya narita zai bi ta cikin ruwan sanyi sai ya kulin ɗinsa daga nan kuma sai ya bi ta fata sai ya daddatsa shi sai ya zama ya zama kamar kwaya kwaya wanda duk wani inji da kaje ka sa masa na kwambashan shi ma kuma zai yi aiki gaskiya ni dai wato a baya na yi abubuwa da dama na yi sana'o'i da dama amma babu inda na ji na samu nutsuwa kamar wannan abin da nake yi akwai dalilai kamar guda biyu zuwa uku ma'ana kaga ka taimaka wa muhalli ka tsaftace ka tunda kai ma a cikin jama'an nan kake idan sharan nan ta yawa kai ma za ta yi affecting ɗinka a wata hanyar na biyu ka samar da mutane aikin yi mutane da dama a nan suna cin abinci a ƙarƙashin mu da wanda muke biya albashi da wanda su zo su mana aiki aikin wani mai biya su sannan kuma at the same time shi ma kai kanka ka samu fa'ida gaskiya wannan wato aiki na sarrafa shara abu ne mai mahimmancin gaske kuma muna ba da shawara da matasa su ƙara shigowa cikinsa ya fi aje a yi ta zaman banza ko kuma ana tunane-tunanen ya za a yi ya za idan da gwamnati za ta shigo ta eh, saka ido a bangaren sarrafa shara din nan gaskiya sai ka daina ganin shara tunda kamar yadda na gaya maka ni ba na kallon wani abu a shara yanzu ka ga mu a nan a kullum muna sarrafa shara akalla ta tan uku zuwa tan hudu ma'ana kilo dubu uku ko kilo dubu hudu kaga abu ne mai yawa idan ba mu sarrafa shi ba kaga baka san inda zai je ya kare ba to kaga idan gwamnati ta shiga tunda shara ai ba ta ba ce kaɗai akwai shara abubuwa da dama akwai kuma injinan da za su iya sarrafa kowane irin nau'in shara sai dai kawai ya zama gwamnati ta taimaka wa mutane da training da wayarwa da kuma tallafi da su ma za su fara wannan sana'a to gaskiya babbar dai matsalar da ta fi mu ita ce ta bangaren wuta wuta ta yi tsada sosai amma dai duk da haka dai alhamdulillah ya fi kai amfani da janareta